na zuma ce na sha ta kuma da na baki lamarin wasu na daban haushi in na ji dole ne zan saki ko alama a fuskata wallahi zaki san na soki ki bar batu na wasa buri na ni in ganki dama bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin taskar masoya inda muke karanta muku littafin dakan daka wallafar Hadiza Di Auta Kallon da baba malam ya wurga wa anti iyami ya sa ta yi shiru babu shiri sannan malamin ya ɗora da cewa ka yi kuskure malam Nora ko da ko zuciya ta bace, ana ban kwana domin a lokacin ya dace ka nemi matarka ka ji dalilin da ya sa ta ce ka sake ta bayan kai baka san da zancen ba sannan tun da haƙƙinta yana kanka da ka neme ta don ka sauke wa kanka nauyin da Allah ya rataya maka kuma kamar yadda ka sani ka bar ta a gadon asibiti bai dace ka yi dogon zama ba tare da ka ji lafiyar ta ba Ka ga waɗannan kurakuran guda uku dukkanin abin tambaya ne a kanka waɗanda ke nuna ta fita daga rayuwarka ko da baka sake ta ba don haka kai idan har ka san ba za ka iya riƙe ta tsakani da Allah ba kawai ka bari ta zauna da wanda take tunanin zai iya bata kulawa fiye da kai Saboda mace a bar tausayi ce, ko baka ka aurenta ya dace ka tallafa mata a matsayinta na mai rauni da yawan bukatu. Insha Allahu zan gyara malam, don ita ma ta san nafi karfin gidana, ko yanzu sharin shaidan ne da ya so raba tsakaninmu. To Allah ya baka ikon gyarawa, saboda babu sabon auren da aka gina mata har sai ka sake ta idan ta yi idda. Laila fa ba son zama da shi ni take so, ki sanar da su gaskiya ni kika zaba a matsayin wanda zaki karasa rayuwa da shi. Aminu ya yi maganar a ruɗe yana kallo na saboda ganin da gaske malam ya mayar wa da ni a matsayin mata tun daga kan farcinsa. Yi mana shiru malam babu wanda ya saka ka a cikin wannan maganar idan takamar ka cin amana wallahi na fi ka iskanci domin a kan Laila zan sa batar min da kai a ƙasar nan matukar baka fita sabgarta ba. Idan ka fasa Allah ya tsine maka albarka, zancen Aminu kenan a fusace ya taso da niyyar kai wa Nura bugu. Umar ya sha gabansa tare da fitar da shi waje yana tausarsa, amma daga cikin ɗakin muna jiyo dukkan abin da yake faɗa alamun zuciyarsa ta gama ƙonewa, ya kasa ƙarasa jarumtar da ya fara tun a farkon zaman. Yana ta jifan Nura da maganganu marasa daɗin da ke nuna a cike yake da takaici. Malamin ya yi hanzarin faɗin sai ka nemi yardar matarka idan ta amince da zamanku. Saboda gaskiya akwai sakaci mai girma a cikin tafiyarka, sai ka gyara sannan za ka ga da kyau komai ya daidaita. Amma zafin zuciyar da kake ƙoƙarin nunawa ita ce za ta lalata gyaran da ake ƙoƙarin yi. Don haka ka nemi gafarar gwaggon matarka da sauran waɗanda ka ɓata wa rai. Ni zan tafi lokacin da na ɗibar muku ya zarta. kuma akwai wata ganawar da zan yi a gida kafin lokacin sallah ya ƙara su. Yana gama faɗin hakan ya miƙe yana duba agogon hannunsa yana cewa Allah ya daidaita lamarin akan dukkan abin da ya fi zama alkhairi. Ni zan tafi. Baba Malam da Baba Gambo suka take masa baya, muna yi masa godiyar kan laɓa saboda kwarjininsa, amma ba don mun ji daɗin hukuncin da ya yanke ba. Nura dai ko dogon motsi bai yi ba, sai da Sakina ta fashe da kuka wiwi tana faɗin, muddin ya dawo da ni sai ya sake ta. A lokacin su Baba suka dawo daga rakiyar tare da Umar a bayansu. Maganganun da Sakina ke feshi daga bakinta ya janyo ɗakin ya yi shiru, kowa yana sauraron ta domin tuburewa ta yi da rantse a kan sai dai ya sake ta ya zauna da ni ni kaɗai a matsayin mata. Mamaki fal na gani a kan fuskokin dukkan wanda ke ɗakin, amma ni dariya ma ta bani saboda ganin rashin kunyar ta ta shalla tunanina. Murmushi na yi mai sauti sannan na ce da ita, kwantar da hankalinki sakina, don ko ya sake ni ba zan iya zama da shi ba. Aminu nake so kuma shi zuciyata ta amince da shi a matsayin wanda zan yi rayuwa da shi ta har abada. ke kuma ki rike shi da kyau Allah ya ƙara muku zaman lafiya iya rayuwa dama kun fi dacewa da juna ni Aminu ne daidai ne wani irin kallo ta wargo min har da guntun tsaki ba tare ta ce da ni komai ba Nura ne yayi maganar da ta baiwa kowa mamaki domin bai ji shayin idan ta ba ballantana ya ji nauyin Umar Kai tsaye ya yi tattaki zuwa gabana ya yi durƙuso tare da riƙe hannuwa na biyu na yi hanzarin fusgewa ya koma haɗa hannuwansa wuri ɗaya alamun roƙo yana cewa babu babban mai laifi sai ni don haka ki yafe min Laila Ki daina jingina kanki da wani a duniya idan ba ni ba, saboda wallahi muddin na rasa ki rayuwata ba za ta zama cikakkiya ba, don haka gana a gaban ki gwiwa biyu. Ina son kowa ya zamo shaida, idan kin amince da zaman mu na yi miki alkawarin zan sauwaƙe wa sakina ta je ta auri Aminu. Dama can ita ce daidai shi, ke kin girma rayuwar aure da shi. Iwun da sakina ta saki ya sa kallon mu ya koma kanta, ta shiga boron aljanun karya har da tirje-tirje akan sai ta kashe ni muddin ya sake ta a kaina. A ƙarshe ma wuri aurena ta yau da niyyar ta kai min shaƙa cikin ihu da ƙarajin faɗin ita ce ajalina kafin umar ya saita mata hankali cikin zafin nama ta dawo ban haƙuri saboda ƙwallo da ya shiga yi da ita a tsakiyar ɗakin tana birgima wataƙila fahimtar zai iya raunata ta yasa aka ƙwace ta a lokacin da ya gama haɗa mata jini da majina hanci da baki jikina ne ya yi tsami na miƙe da gudu na cikin gidan a ɗari na dawo amaliyar riƙe da sabuwar wuƙa tana sheƙi na saita cikina da ita Ido na zare na fara magana cikin ƙonewar zuciya da kaiwa makwara da halin sakina. Hawaye yana min fareti a fuskata wani bayan wani na ce masa ko ka sake ni saki uku a yanzun nan ko kuma na bar mawukar nan a ciki na na mutu har lahira a matsayin kafara. Na gaji da wannan bakin cikin da kullum sai ya yi aron gama da farin ciki na Don haka idan baka sake ni ba wallahi zan daɓa wa kaina wukar nan na mutu kowa ya huta tunda baka ƙaunar zama na lafiya a cikin duniya. Na ƙara she maganar tare da ƙara ɗaga ta sama na rantse idona saboda na gaji da abin da baya ƙarewa. Na yi amanna da mutuwata ta fiye min zaman da zan yi a cikin duniya. Kullum da sabon abin da zai shigo cikin rayuwata ya hana ni rawar gaban hantsi. Dakata, dakata Laila, ba sai kin nemi kashe kanki zan gano kina son rabuwa da ni ba. Zancen Nura kenan cikin jan numfashin da ke nuna a ruɗe yake da ganin aika-aikar da nake shirin yi wa kaina. Anti Iyami ma a sukwane ta iso inda nake tana ƙoƙarin taɓa ni. A firgice na ja da baya tare da ƙara ɗagaukar sama zuciya ta a bushe. Umar ma da ya nufo ni na kai masa harara ina cewa kana ƙara tako biyu a wurin nan kafin ka iso ni na yi abin da na yi niyya saboda ba na son rayuwar tunda bakin cikinta ya fi farin cikinta yawa. Na gaji da abubuwan da ke ta faruwa a kaina. kuma sun kasa zuwa ƙarshe ki yi haƙuri insha Allahu komai ya zo ƙarshe Nura yi magana cikin sanyin murya da ke nuna ƙirsi ya rage yayi kuka to ka sake ni mana idan ba haka ba yanzu zan mutu kowa ya huta in dai sake ne maslaha gara na fita rayuwarki da ki kashe kanki a sanadin rashin son zama da ni don haka na sake ki saki ɗaya kamar yadda musulunci ya tanadar ba dan ina so ba kuma na yi miki alƙawarin fita rayuwarki kamar yadda kike buƙata amma ki sani dukkan abin da kika ji na zama ke ce silar faruwar komai Yana gama faɗin maganar ya fice ɗakin har yana cin tuntuɓe. ya bar ni da wuka sage a hannu saboda mutuwar da jikina ya yi wukar na jefar tare da ɗora hannu a kaina na fashe da wani irin kuka saboda wani tashin hankali da na ji ya yi min rumfa a kan lafuzan da ya gama fesar min kafin ya fice ashe ba ni kaɗai ba duk wanda ke cikin ɗakin abin da ya faru ya riki zukatansu na fahimci hakan duba da yadda kowa ya kasa motsin kirki tun bayan fitan nuran da ficewar sakina a ɗakin tamkar ruwa ya ci mu illa sautin kuka na da ke tashi wanda ganin yanayin fuskokinsu ya ƙara dagula man lissafi zuciya ta cike da tunanin rashin kyautawa akan yunkurin kisan kaina da na yi a cikin ganganci anti iyami ce ta yi karfin halin isowa inda wukar take ta ɗauke ta sannan ta rungumo a jikinta tana faɗin to kukan kuma na menene bayan ya sauwaƙe wa kansa yayi abin da muke so dama can ba dan Allah yake riƙon igiyoyin auren ba kuma tun da ya sake aizance ya ƙare Dan da yardar Allah sai kin yi rayuwar farin ciki fiye da wadda kika yi a gidansa, saboda aure da tashin hankali bai da wani amfani illa ƙara wa kai lodin damuwa. Don haka muna masa fatan Allah ya bashi zaman lafiya da sakinarsa, ya musanya miki da mafi alkhairi a rayuwarki. Amin, su baba gamba suka faɗa suna haɗa baki, Babu malam da sauran waɗanda ke cikin ɗakin suka miƙe suna yi min addu'ar sauyin rayuwa mai albarka, sannan suka yi sallama da mu suka fice tare da baba gambo. Aka bar ma ɗakin daga ni sai anti Iyamu da Umar, sai Aminu da ya shigo bayan fitar su baba. inda ya tarar da sa'anti anti iyami suna rarrashe na da kalaman yarda da kaddara hannu biyu da kyar na tsaya da kukan da nake yi saboda su fahimci ina karɓi nasihar da suka yi min aminu dai bai ce komai ba sai kallo na da yake yi jefi jefi yana sauke ajiyar zuciya a nan anti iyami ta sanar da shi sakin da nura ya yi min bayan ta gama bashi shi haƙuri ganin har lokacin yana cikin zafi bai sauka ba Cikin gida na shige na barsa a nan suna bitar maganar saboda kuncin da nake ji a raina ba na buƙatar jin motsin kowa a kusa da ni. Ɗaki na shige har da saka makulli na datse kofa sannan na shiga ban daki na sakarwa kaina ruwa don gudun kada a ji ihun kukan da na niyyar yi. Domin hannu na ɗora a saman kaina na fasa kuka mai ɗauke da kururuwa iya ƙarfina. Na jima a haka kafin na samu sassaucin abin da nake ji a cikin zuciyata. Sanadin faɗawar wani ƙololan baƙin cikin da ya tokare min a tsakiyar na. saboda sakin da Nora ya yi min ya dagula min dukkan lissafin farin cikin da na yi wa rayuwata tanadi musamman idan na numfasa na tuna cewa shi kenan ni da shi mun rabu bayan doguwar tafiyar da muka yi mai ɗauke da zallar ƙauna da kulawar junanmu ashe za mu rabu a sanadin sakina wadda nake ji a raina zan iya sadaukar da komai nawa domin na fanshi farin cikinta wannan ranar duk ban yi doguwar magana da kowa ba duk da anti iyami ta so na da hira bayan tilasta min na ci abincin dare amma na ki sakin jiki da don ba na son yin magana. Umar ma da ya so mu yi magana don komawa gida da yake gabansu. Fafar na ki bashi fuskar hakan har ya yi mana sai da safe bayan ya gama hirarsu da ummu ya yi masaukinsu. Aminu kan watakila sanin ina cikin idda ne ya hana shi nema na a keɓe. Ni ma ban nemi yin wata magana da shi ba sai zuwa bayan asuba da suka fito da niyyar tafiya. Ina bakin motar rungume da hannuna Bayan na gama yi wa Amina Allah ya tsare, Umar ya fito cikin gidan rike da hannun Ummi da ke kukan sai ya je da ita. An ta yi miya bayan sana faɗan, Ummi dai gudun mu kike so ki ko kuma babu inda zaki je muna tare. Don ko Laila ta bar garin nan a nan zaki ci gaba da zama, ba zan yarda ku bar ni babu abokin hira ba. Guntun murmushi na yi don ta sha faɗan ummi ta dawo hannunta kenan ba za ta bari na tafi ko ina da ita ba, don ba za ta je yin agolanci gidan kowa ba. Tun da na ce babu wanda zan bar wa ita a Kano, da wayo da dabara anti ta ɗauke ta suka yi cikin gida a lokacin da Aminu ya tayar da mota. kai na na dukar ina yi musu addu'ar sauka lafiya, sannan na bar jikin motar ina ɗaga musu hannu. Aminu ma wani kalar murmushi ya yi min, wanda na ji wani iri a jikina cike da kewarsa a raina. Sannan suka tafi Umar yana ɗaga min hannu har suka fice gate ɗin gidan Na juya cikin takun da nake jin gaban jikina duka sanyi-sanyi. A hankali na fara sabawa da sabon yanayin da nake ciki har zuwa lokacin lokacin da na disashe zuciyata domin kulawar da nake samu ta bangaren Aminu da su Baba Gambo ta rage min kewar Nura da Mama Bulki wadda a lokacin da na tsinci kaina cikin damuwa ita ce take dawo min a rai saboda sanin idan tana raye ita ce mai rarrashi na wani lokacin kuma ta ture jarumtarta tafi ni yin kuka Ranar da na cika idda ta wato ranar da na gama al'ada uku bayan sakin da Nura ya yi min, a ranar Aminu ya kira anti iyami da bita a kan zancen aurena da shi, inda ya tabbatar mata za a kawo lefe na kwanaki biyu masu zuwa, kasancewar sadakin da ya bayar yana hannun baba gambatun a lokacin. Ya tabbatar da cewa magabatansa za su dawo neman aurena, tare da lefen da ya hada bai riga da ya kawo min ba Nura ya bayyana. Ta ce ya jira idan ta yi magana da su baba gambo, dukkan abin da aka yi za ta neme shi. kuma sannan nema yana da kyau a ji ta bakina tunda a farko sun yi gaban kansu lokacin da ta zo min da zancen shiru kawai na yi saboda ban san me ya dace na faɗa ba sai da ta nuna a kan shirin sannan na ce mata Na ba su wuƙa da nama a kan su yi dukkan abin da suka ga ya dace, saboda sanin idan na yi wani dogon motsi a kan rashin son haɗin, za su ga kamar na watsa musu ƙasa a ido ne, ni kuma a lokacin babu abin da yake min daɗi, ballantana na yi sha'awar auren wani ma, balle Aminu. Dalilin wannan damar da na basu anti iyami ta yi ta zuba min addu'o'in gamawa da duniya lafiya, kuma ta ƙara baibaye ni da maganganun hasashen da take yi min, inda ta nuna min alfanun auren Aminu, saɓanin kallon karantar da nake yi wa abin. Domin a cewarta ba zan san na yi aure ba har sai zama na ya miƙa da shi, Kasancewarsa namijin da kowace mace take fatan samun irinsa saboda kalolin kukan da ya yi mata a kaina yana da yawa, wanda ta tabbatar min da cewa duk namijin da ya yi kuka a kan soyayyar ya mace da wuya ya yi mata rikon sakainar kashi idan ya samu nasarar aurenta, kuma za ta ja zaranta da kyau wanda ba zai tsinke ba iya rayuwa. don ƙauna darce da wuya ta gushe saboda koyaushe da kalar aikin da take yi ko da an samu saɓani. Waɗannan maganganu sun taimaka min wurin rage wa kaina lodin tunanin karantar da nake hangen Aminu ya yi min. Sai dai idan na tuna saurayi ne ina jin zuciyata ba ta yi min daɗi. Ban tashi jin haushin kin yin amfani da damar da anti iyami ta bani ba, sai na ga dangin Aminu sun kawo lefena wanda kallo ɗaya na yi masa na ji zuciyata ta tsargo, musamman ƙanwarsa da muka yi ido biyu da ita, babu shiri na shige ɗakina. Salati na shiga jerawa a bakina, na yana bugawa, har zuwa lokacin da ta iso inda nake ta zauna bakin gado, wanda na fara yi tunda ta turo kofar ɗakina na hango ita ce ta biyo ni. Anti, menene abin jin kunya kuma? Da kin tsaya kin ga kayanki da yaya Aminu ya zaɓo komai da hannunsa. A cewarsa ya fi mu sanin abin da zai yi miki kyau, kuma shi za ki yi wa kwalliyar. Kallonta nake yi ƙuri cike da mamakin murmushi da farin cikin da na gani kwance akan fuskarta. Na kasa haɗiye tambayar da ke cizon raina, na yi magana cikin muryar kuka na ce, yanzu ke Abida, kin ga dacewar ya aure ni a matsayinsa na saurayi shar kuma matashin da ya dace ya nemo budurwa sabon jini ya aura asirinsa a rufe? Ta ce jan Antilaila. To wallahi yayanmu ba yaro ba ne, kina ganin sanan ko tsararsa wadda aka ce an haife su tare har ta aurar da 'ya'yanta biyu. Aikin san anti sa'a ko na ɗaga mata kai cikin sanyin jiki, sanin ta ɗora magana ta da cewa to wallahi inna ta ce sa'ar yayanmu ce, kuma aikin ganta don har bikin makunji. To wa zai ganta ya ce sa'ar mu ce don Allah, kuma sannan mu hakan ma ya fi mana daɗi, don in na kanta ba ki ga yadda ta karɓa abin nan ba fiye da haɗinsa na farko, saboda sanin wace ce ke a wurin sa tun kafin yanzu. Ke dukkan mu mafa duk lokacin da muka ganki sai mun ji haushin ba ki zamo rabon mu ba. Wani kallo na yi mata mai cike da tambayar abin da take nufi da faracinta na ƙarshe, sannan na yi maganar da na ji ta zo a raina sanadin maganar ta Ajiyar zuciya na sauke kafin na ce mata, da alama ke ba baki da wayan gano matsalar da ke cikin auren saurayi da bazawara ko amma ita inna da wuya ta ji daɗin haɗin tunda ta san na yi masa girma In dariya ta yi sannan ta ce min, in na fa ba ta da matsala, don abin da ya faru ya ƙara miki kima a cikin idanuwanta da namu duka. Hasali ma ita ce ta ƙara masa ƙarfin gwiwar jajircewa har zuwa lokacin da zaki amince masa. Ikon Allah. Abin da na faɗa kenan rike da haɓa, tana ƙoƙarin sake yin magana ne anti iyami ta shigo ɗakin baki har kunne tana cewa, ke ce Abida ko? Ta ɗaga kai cikin sauri. Anti tana murmushi ta ce, neman ki suke yi ki zo ku ci abinci ko a kawo miki nan ba sai kin je inda suke ba. Eh, a kawo min nan bar ma na yi sallah yanzu. Ta miƙe tana sauke gyalanta a kan gadon Anti ta ce, bari sai kin ci kin ƙoshi tukunna sannan ki yi sallar, tunda ƙasar ce ba ta da nauyi. Abida ta koma kusa da ni ta zauna tana faɗin, ni da ma an bar ni wurin amaryarmu sai an tashi kai ta sannan mu koma tare. Murmushi na yi daga kan laɓana har cikin zuciyata, musamman sunan da na ji ta kira amaryar yaya abin ya ƙayatar da ni. sannan ta kwantar min da hankali sanadin cewar da ta yi inna ce ta bai wa Aminu ƙarfin gwiwa a kan neman aurena duk da na santa mai son jama'a kuma tana mutunta mu sosai a duk lokacin da uzurin haɗu haduwa ya kama. Amma ganin taki ki aminta da kama hayar da Aminu ya soyi domin ya auri Sakina, sai nake mata hangen mace mai tsauri ga rayuwar 'ya'yanta. Amma kuma gashiwai ita da kanta take goyon bayan a aure ni a matsayina na bazawara. Ajiyar zuciya kawai nake saukewa saboda tunanin da ya shiga kaina akan maganganun Abida, waɗanda na musa zancen nata kai tsaye a cikin raina. kuma na bar shi a matsayin daɗin baki ne kawai ta yi min saboda kawai na gamsu da auren yayanta. Hakan ya sa ban koma bi ta kan hirarrakin da take son jana da su ba, har ta gama cin abincinta ta yi sallah. Zuciyata a cinkushe na shiga ban ɗaki da wayata bayan abirar ta fita sanadin gudar da muka jiyo ana yi a falon anti. Wadda daga nan cikin ɗaki na ina jin sautin mutanen da ke tashewa ana zuzuta kyawun kayan laifin Surutansu na ji tamkar zinɗaina suke yi, kuma da gayya suke ihun murnar don kawai su bata min saboda zuciyata ta ƙi na'am da saitin akwatunan lefen da idanuwa na suka gane min tun a tashin farko. Umar na lalubo a waya na yana bugawa, na yi magana a ruɗe cikin muryar kuka na ce masa, Me yasa baka hana Aminu kawo min lefe ba, idan shi giyar san da yake ciki ta mantar da shi matsayina, ya dace ka tuna masa ba zawara ce ni kuma tsohuwa ba budurwa ba, akan me zai wahalar da kansa wurin yi min lefe sai ka ce wata ƙaramar yarinya. Shirin da na ji ya yi ba ƙaramin tunzara na yi ba, raina a ɓace na sake magana cikin ɗaga murya na ce masa, Umar, wallahi ni fa auren nan ba na so, Na yi iya bakin ƙoƙarina domin na cusa Amina cikin raina a matsayin miji amma na kasa. Me yasa ba za ka faɗa masa gaskiya ba akan ya bar ni ya nemo daidai da shi. Haka kawai ya lalace a kaina bayan ya san na fi ƙarfin aurensa. Please ka yi magana Umar, ba na son shirin nan da kake yi gaba ɗaya ƙara ɓata min rai kake yi. Ban san me kike so na ce ba anti, bayan an gama shirya komai kamar yadda kika sakar mana wuka da nama. Haƙuri kawai zaki ki karɓi zaɓin da Allah ya yi miki, ko don ki ga kalar tafiyar kafin ki yi wa kanki sakiyar da babu ruwa. Saboda mutumin nan kin san ya nuna miki so kuma kin gani a zahiri, to menene yayi saura ban da shafa Fatiha idan Allah ya nuna mana Juma'a lafiya. Wace Juma'ar kuma bayan ni har yanzu ban karɓi auren a cikin zuciyata ba, wai ko ka san yadda nake jin zafi a raina game da auren nan kuwa? Hakuri zaki yi anti, Dama idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi. Amsar da ya bani kenan cikin wata salon murya bayan ya gama sauke min ajiyar zuciya a cikin kunne na. Cikin sauri na datse kiran saboda ya kara dagula min lissafin da nake tunanin zai taimake ni. Domin tun ranar da na gan shi ya zama wani babba har da ta rage mu da saje nake jin wani abu da na kasa fasara shi a raina. Sai dai duk lokacin da na tuna sai na yi hanzarin jan istigifari a dalilin sharin da shaidan yake shirin kulla min a tsakanina da ɗan uwana. Maimakon na ji sassaucin zazzagar da na yi masa na ji sanyi, Sai na koma jin haushinsa a kan yaƙi biyo kiran da na tsinke a fusace ko don ya rarrashe ni. Ranar akan sallaya na rabin dare saboda kukana da na kai wa Ubangiji akan ya kawo min sauƙi mafi alkhairi a cikin rayuwata. Tare da addu'ar idan auren Aminu ne alkhairi a gare ni, Allah ya bani ikon zama da shi na yi biyayyar aure ko don na samu gamawa da duniya lafiya. Amma idan aka bi abin da nake ji a raina, na san ba za mu taɓa samun zaman lafiya a cikin auren ba. Ganin yadda na kasa dangana na karɓa abin kamar yadda na ga kowa yana farin ciki da haɗin. Tsabar baƙin cikin da na shiga ko ta kan kayan laifin bambu ba har safiya ta waye rana ta yi. Duk da tururuwar da mutane suke yi a gidan suna gudar ganin laife da addu'ar fatan alkhairi ga auren. Kasancewar ba a zo da Amina a ranar ba, danginsa ne kaɗai suka zo, sai wata a cikin dangin Baba Amadu. wadda ita ma an ce don suna da alaƙa mai ƙarfi ne tsakanin baban Aminu da nata dangin shine ta yi kara, amma ban ajiye ta a can ɓangaren ba, na saki jiki muka sha hirar yaushe rabo. A lokacin da ta same ni a cikin ɗaki na za ta yi sallah, a bakinta na ji labarin gida har da danginmu na ɓangaren su mama da suka aiko min saƙon gaisuwa tare da sallahun za su zo idan lokacin bikin ya kama. Har raina na ji daɗin tattaunawar da muka yi da ita, ko babu komai na ji sanyi da na ji labarin su mama Maryam za su zo Gombe takana saboda saboda ni a nan ne ta yi min nasiha da tunatarwa akan haƙuri da miji sannan da wa aure na da daɗi ko babu daɗi mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba zan faɗa maka duk sanin da ke zuciyata a wajen kai